بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فهذه كلمات مبتكرة في أعمال القلوب التي كانت تسمى المقامات أو الأحوال وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء والرجاء له وما يتبع ذلك اكترى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها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 ga watan Jumada al-Ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma shi ne daidai da 20 20 ko shi ne daidai da 20 daidai ga watan biyar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu na mako mako a masallacin modibo da ke kofar kaura a jihar Katsina wajen karatun littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر جمل ما من أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني wanda ya rasu nawa ga wata a'a ai kuma ya kamata tsara gaba nawa ga wata wancan satin mu kai ko to wani wata amma dai nawa ga wata zulqaida ko 20 ga watan zulqaida daren litinin hijira takwas. wannan kuma shi ne majalisunmu na biyu a yau za mu fara da karatun wannan littafi wanda aka ba shi suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya littafi ne daga ɗaya daga cikin littattafan Shaikhul Islam Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya Malam ya fara da bismillah sannan yake cewa alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ابن تيمية يا أبو دولنا دعاء خطبة الحاجة وتتثبت لك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فشوى ابن تيمية أنا يا كاوت لسيجر وتسيجر gabatarwa bai kawo ta da sigar ta cikakkiya yadda take a cikin hadisan ba domin hadisan ba ta zo da lafazin nashhadu ba sai dai ashhadu to inda ta zo da lafazin ashhadu wanda shi kansa ibnu taymiya din ya faɗi hikimar da yasa take zuwa da ta zo da lafazin ashhadu ba ta zo da lafazin nashhadu ba domin ba ka iya wakiltar wani wajen shaidawa babu hujja da gaskiya sai Allah ba ka iya wakiltar wani sai dai kowa ya wakilci kansa shi yasa yake zai zo da lafazin ashhadu ba da lafazin nashhadu ba to amma anan saboda ya kawo ta da siga shi ta gabatarwa kawai kamar mabudi ne kawai ya sanya ta ga littafinsa sannan a wasu nusak ɗin ma wato a wasu kwafi kwafi ɗin ma na littafin babu ita wannan siga a farkonsa an samu ne a cikin wasu daga cikin kwafi kwafi ɗin littafin ce godiya ta tabbata ga Allah nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa nasta'dihi muna neman shiriyarsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya mana tsari daga sharrukan kawukanmu wa min sayyiati a'malina da kuma miyagun ko munanan ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla la wanda duk Allah ya shiryar babu wanda ya isa ya fatar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya fatar da shi babu wanda ya isa ya shiryar da shi ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منا شيدا وبابا أبو بوتا دا sai Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya ونشهد أن محمدا عبده ورسوله kuma muna shaidawa cewa Muhammadu bawa ne na Ubangiji bawa ne na Allah kuma manzo ne nashi sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi wa sallama taslima Allah ya ƙara daɗin tsira gare shi da shi da alayen gidansa da sahabbansa yayi sallama gare su sallama mai yawa sai ya ce amma ba'du bayan wannan fa hadhihi kalimatun mukhtasaratun hadhihi kalimatun mukhtasaratun fi a'mal al-qulub allati qad tusamma al-maqamat aw al-ahwal wa hiya min usul al-iman wa qawa'id ad-din mithlu mahabbati allah wa wa wa rasulihi ala ikhlas محبة din lahu wa على shukr lahu wa له sabr ala hukmihi wa al-khawf minhu والرجاء له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل منا عجلان أنا ابن تيمية yana faɗa maka wannan littafi mai ya kunsa wato abinda wannan littafi da yake mu ya kunsa shine ibnu taymiya yake babu a dunkule sannan kuma yake gaya mana dalilin da yasa ya rubuta littafin yace wannan kalmomi ne takaitattu فهذه كلمات مختصرة ولن للتافي وسئن كلمومين تكيتتو في أعمال القلوب ودفكي دا علاقة دا أيكا زكاتا التي قد تسمى المقامات أو الأحوال أيكا زكاتا إنن أكن كراوس دا المقامات أكن كما كراوس دا الأحوال كما يقول زوية بيان واتو أما أبوتا abin ɗariƙun sufaye ko bin tasawufi sukan kira wannan ko dai da makam ko da hal ce mutum ya samu hali ko ya samu makami abinda suke nufi da wannan ya samu tsartakar zuciya zuciyarsa ta gyaru ta zama nagartacciya tsarkakkiya to wannan mataki na tsarkakar zuciya sukan ba shi wannan suna al-maqam ko al-hal ce mutum ya samu wannan matsayi ko ya samu wannan hali wani yanayi wanda ba shi ne ainihin ya haifarwa da kansa wannan yanayi ba Allah maɗaukacin sarki shi ya so ya tsunduba shi cikin wannan hali na tsoron Allah da tsatsawa da ainihin fata a wajen Ubangiji da tsananin soyayya ga Ubangiji da kuma dogaro gare shi. To a nan an samu da dama daga cikin waɗanda suke bin irin waɗannan tafarki na sufanci sukan fahimci wasu abubuwa da suke da alaƙa da ayyukan zuciya ba daidai ba. kamar misali su fahimci tawakkali ba daidai ba a fahimci misali zama ba tare da ana neman abinci ba ba tare da zuwa kasuwa ba ba tare da wata sana'a ba a ɗauka wannan shine tawakkali kamar da wasu daga cikin sufaye suka fahimci haka har ma suke yin magana akan tawakkali suna cewa wanda ya isa matuƙa ga tawakkali shine wanda zai zauna a masallacin unguwarsu ba tare da yana fita kasuwa ba ya zauna kawai ya yi ta ibada ya yi tauridi da zikiri mutanen unguwa za su ba shi abin da zai ci ta ce wannan ne tawakkali kaga akwai mummunar fahimta da abin da ake nufi da tawakkali tawakkali ba yana nufin mutum ya zauna baya neman abinci ba to waɗannan irin abubuwa waɗanda suke da alaƙa da ayyukan zukata su ne ibnu taymiya yake so zai yi magana da magana akan su a wannan littafi domin yayi gyara akan wasu gura wata gurguwar fahimta da ta faru a cikin wata ainihin jama'a kamar su sufayen zai musu gyara akan wasu abubuwa da suke fahimta ba daidai ba a nan za ka ga ya ce kalimatun muktasara kalmomi takaitattu dan da zai nuna maka cewa a wannan littafin Ibn ba ba yi magana akan dukkanin amalin kulub ba zukata ko zuciya da Allah madaukakin sarki ya halitta ya sanya ta ita ce jigo a cikin gaban mutum gaba daya idan ta gyaru mutum ya gyaru idan ta lalace mutum ya lalace to akwai ayyuka da dama da suke da alaka da zuciya bayan ayyukan da suke da alaka da sauran gabbai akwai ayyukan da su alaka su da zuciya ne kadai to suna da yawa to anan ibnu taymiya zai zai dauki wasu ne yayi magana akan su ba duka ayyukan da suke da alaka da zuciya zai yi magana akan su ba shi yasa tun daga nan ya fara gaya maka cewa muhtasara zai yi abin a takaice domin kada ka zo ka ce ai bai kawo kaza ba bai kawo kaza ba shi ma yana cikin a'malul qulub ya gaya maka a'a abin zai baka shi a takaice zai haskaka maka hanya sauran abubuwa kuma ka binciko da kanka ka karanto da kanka ka yi ilimi da kanka ba wai lalle komai sai ya faɗa maka shi a wannan littafi ba gaba ɗaya kamar yadda bukari lokacin da ya rubuta littafin sa kaga sai ya sanya masa aljami'u sahih min aljami'u sahih المسند المختصر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه هذا سيأتي المختصر الجامع الصحيح المسند المختصر المختصر ina nufin takaitacce ba wai wanda ya kunshi dukkanin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam dan gudun kada ka zo ka karanta wani hadisi sahihi baya cikin sahih bukhari ka ce yaya kuma bukhari bai kawo shi ba tare da cewa sahihi ne to bukhari tun a sunan littafin ya fara gaya maka cewa ba wai yana son ya kawo dukkan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bane da suka inganta a'a yana so ne ya kawo wani bangare daga ciki shi yasa yace al to shi ma ibnu taymiya irin wannan ne yace anan zai kawo maka wasu ɗan kalmomi takaitattu fi a'malil qulubi wanda suke da dangantaka da ayyukan zukata allati qad tusamma al-maqamat aw al-ahwal wadanda akan kirawo su maqamat ko a kirawo su ahwal to ana ba su wannan suna wa hiya min usulil imani wa qawaidihi kuma waɗannan waɗannan ayyuka na zuciya suna daga cikin usulul iman usulul iman wato jigo jigo na imani suna daga cikin ka'idoji manya manya na addini mithlu mahabbatillahi wa rasulihi kamar san Allah da manzansa wa tawakkuli ala Allah kamar dogaro da Allah wa ikhlasu dini lahu kamar tsantsanta addini ga Allah shi kadai wato ikhlasi wa shukri lahu kamar gode wa Allah wa sabri ala hukmihi kamar haƙuri bisa ga hukuncin ubangiji wal khawf minhu kamar tsoro daga ubangiji war raja ilahu kamar fata kyakkyawan tsammani da ubangiji wa ma yatba'u zalika da abinda duk yayi kama da wannan ce kamar waɗannan abubuwa sune ne zan yi magana a kansu anan yana baka haske akan abinda zai tattauna a kansa a cikin wannan littafi yace yattaza zalika ba'd man awjaba Allah haqqahu min ahli al-iman abinda ya hukunta rubuta wannan littafi sashin abinda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta na haƙƙin wani daga cikin muminai wato ɗaya daga cikin almajiransa shi ya buƙaci ya rubuta wannan littafin shi ya buƙaci ya yi masa bayani ya yi masa bayani akan waɗannan abubuwa kan Allah da manzansa tawakkali bisa ga ubangiji ikhlasi godiya da sauransu ya nemi ya yi wannan ibn taymiya ya ga sa ne ya ansa masa ga bukatarsa ya rubuta masa ko ya yi masa shiftar waɗannan kalmomi a takaice an gane ko yace is wattaktabaha wa kullum minna ajlan ya nemi in rubuta mata, ni da shi kowanne yana cikin gaggawa wato wannan ya nuna maka lokacin da ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi akwai abubuwa da yawa da suke gabansa shi mutumin wataƙila bako ne yana cikin halin tafiya saboda haka yana gaggawa ya koma garin suka kan guzurin da ya zo da shi ya kare an gane ko shi ma ibnu taymiya yana cikin wasu shugulgula don haka akwai abubuwa gabansa da dama kila kamar yadda muka karanta irin rigingimu da yake ta fama da yan bid'a ana neman shi a can za a yi muƙabala da shi can za a tsaye shi a ce me yake me yasa yake Allah yana sama ko yake kaza yake kaza kaga abubuwa ne a gabansa da yawa sai ta kullum minna ajla kaga a da ya rubuta wannan littafi a cikin hali na gaggawa tari malamai suka yi littafi a cikin wani yanayi na tafiya ko wani yanayi na gaggawa a lokacin da suka zo rubuta muqaddima sukan faɗi haka sai ga yanayin da muka rubuta littafin a ciki dan koda za ka samu kuskure a ciki ko ka samu tuntuban harshe sai kai musu uzuri sun yi shi ne a cikin wani yanayi ko dai na tafiya yanayin tafiya mutum ba ta tare ke da duk abin da ya dauko ba sannan kuma ga abin tunani yana tunanin ya gidansa ya iyalansa ya zai je ya samu inda yake so ya tafiya ya zai yaushe zai bar can da abubuwa da yawa da za su ta gicciyo masa yana halin tafiya saboda haka a cikin irin wannan yanayi zai iya rubuta wani abin ta kuskure A lokacin da ibn abin da ibn qayyim ya rubuta littafin zadul ma'ad kun dai san littafin zadin ma'ad ma ma ga littattafai suna nan mujallafi guda biyar to ahalin tafiya ya rubuta su yana cikin tafiya ya rubuta su amma ga sunan sun fi karfin ma a zo a shimfiɗe su a ce za a karantar da jama'a wanda ya ɗauko zadin ma'ad zai karanta su babu shakka sai dai kawai yayi ta bin abubuwan a gurguje amma ba wai ya tsaya ya karantar ba tare da bayani mutane su fahimta saboda littafi ne na mutala'a ba na mudarasa ba littafi ne na aje a leƙa a yi bincike a ciki ba littafi ne na a kashi a gaba ba a ce za a bi shi musamman a karatu irin na abin nan haɗa ko irin wannan da za a haɗa mutane daban-daban wasu masu ilimi wasu wasu ɗalibai wasu ainihin masu gane baki wasu ma ba ka gane baki kaga irin wannan yanayi ba zai yi wa a karanta irin wannan littafin ba to amma duk da haka wannan littafin shi ya rubuta shi ne a halin tafiya a halin tafiya yanzu mutum nawa ne zake halin zama ba zai iya rubuta wannan ba suna nan da yawa dama da tattafai yanzu misali sai bukhari ibn tabiya bai abin nan imam bukhari bai rubuta shi a guri guda ba a zama a cikin tafiye tafiyen sai ya rubuta wasu ma wasu ma hadisan ya rubuta su a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka inda ya je ya rubuta in ya sauka ya samu dama ya rubuta wanda duk tana faruwa ainihin ga malamai kuma suna bayanin wannan su ce ga halin da yasa suka rubuta littafin to anan kaga ya gaya maka bai wannan littafi ya kunsa ya kunshi amalul qulub abu na biyu ya faɗa maka dalilin rubuta littafin wani daga cikin almajiransa ne ya buƙaci ya rubuta masa dalili na uku ya gaya maka cewa ya rubuta shi cikin gaggawa shi mai bukatar ai masa rubutun yana gaggawa shi ma ibnu taymiyan yana gaggawa yace wa kullum minna ajlan kowane ɗaya daga cikin mu yana cikin hali na gaggawa wannan ta ce yanzu littafin at-tarafi al-maqsud shine mafi girman littafi a mazhabar al-ahnaf amma ana cewa shi at-tarafi ya rubuta shi a lokacin yana cikin rijiya yana cikin rijiya yake rubuta yake rubuta littafin ya rubuta a zira guga ya je wani azzalimin sarki ne ya jefa shi wai kurkuku ne to shi ne malam yake ci gaba da cewa fa aqulu sai ka daga miji ka sosai na fa aqulu hadhihi al-a'malu jami'uha wajibatun ala jami'il khalq al-ma'murin bi ittifaqi a'immati ad-din والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات الظالم لنفسه الآسي بترك مأمور أو فعل مهجور والمقتصد المعدي للواجبات والتارك للمحرمات والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب والتارك للمحرم والمكروه وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإما بحسنات ماهية وإما بمسائب مكفرة وإما بغير ذلك وكل من السنقين المقتصدين والسابقين من أولياء الله وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون وقاس وهم السابقون وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبتش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤيذنه وما ترددت عن شيء أنا فائله ترددي عن كبت نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساعته ولا بد له منه قال يكي فأقول وأبن نكي تيوى هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين waɗannan ayyuka jami'iha gaba ɗayansu dukkanin ayyukan da suke da alaƙa da zuciya waɗanda suna daga cikin shika-shikan imani kamar san Allah kamar san manzon Allah kamar dogaro ga Allah kamar ikhlasi kamar haƙuri bisa ga abin da Allah maɗaukacin sarki ya hukunta maka mara daɗi da ire-iren waɗannan dukkaninsu waɗannan abubuwa ne da suke wajibi ga dukkanin waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya umarce su da bin abin da ya saukar na shari'a da su ne almukallafina waɗanda Allah ya kallafa musu shari'a wajibi ne zama suna da waɗannan halaye ittifaqi a immatin dini wannan kuma ijma'i ne gaba daya na malaman wannan addini bala yace wan nasu fiha ala talati darajat mutane dangane da waɗannan ayyuka sun kasu kashi uku to kashi kashi ne hawa hawa ne gida uku kama hum fi a'malil abdani ala talati darajat kamar yadda mutane suke akan ayyuka na jiki ayyuka na gabbai kamar sallah azumi zakka sadaka ayyukan dai da gabbai suke na zahiri nan ma mutane sun kasu gida kashi kashi har kashi uku hawa hawa ne har gida uku zalimin li nafsihi akwai wanda yake zaluntar kansa muqtasidin akwai wanda yake tsakatsaki sadiqin bil khairati akwai wanda yake mai gaggawa wanda yayi fice cikin aikin alkhairi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya labarta wannan a cikin alqur'anin sa thumma awratna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al-fadl kabir Allah madaukakin sarki yace sannan muka gadar da littafin mu ga waɗanda muka zaba daga cikin mu malamai da dama daga cikin malaman tafsiri sun ce wannan ayar tana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam al'ummar da suka ansa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gadan musu da littafi shine alqur'ani fa minhum zalimun li nafsihi to daga cikin waɗannan da Allah ya zaba cikin bayansa ya gadar musu da littafinsa akwai wanda yake zalimun li nafsihi mai zalintar kansa wa minhum akwai wanda yake tsaka tsakiya wa minhum sabiqun bil khairat daga cikin su akwai wanda yake fice yake tsere wajen aikin alkhairi bi iznillahi da iznin Allah zalika huwa al-fadl kabir wannan shine falala wacce take mai girma waɗannan dukkanin su aljanna ne jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور رحيم وبنجي يا يا الكورن زي شجر دسوق بعد يا الجنة ضد شوى متاكي كي أقوي وندي ظالم لنفسه أقوي مفسد أقوي سابق بالخيرات ولا نم متى بعد يا هو لا نم كفك شجر بعد وبناء أكون السنة allazina tafaina min ibadina suna cikin waɗanda Allah ya zaɓa. suna daga cikin zababbu ibnu taymiya yake cewa fadhalimu li nafsihi wanda yake mai zaluntar kansa shine al'asi bi tarki ma'murin aw fi'li mahzur wanda yake saba wa Allah ta wajen barin abin da Allah ya umarce shi da shi ko ta wajen aikata abin da Allah ya hana wato mumini ne amma yana saba wa Allah mumini ne amma bai saban Allah wannan shine az-zalimu li wani lokaci zai bar wani abin da Allah ya wajabta masa wani lokaci zai aikata abin da Allah ya haramta masa amma kuma tushen imani bai rabu da zuciyarsa ba yana nan a matsayinsa na mumini to wannan shine az-zalimu li nafsihi al-muqtasid tsakatsakiya kuma shine al-mu'addi lil wajibati wat-tariki lil muharramat wanda yake mai bayar da wajabban da suke kanta, abinda Allah ya wajabta masa za ka ga yana yi abubuwan da Allah ya haramta masa kuma za ka ga yana bari wannan shine al-muqtasid shi dai bai tsara da nafilfilu ba amma kuma bai kata wajen aikata wajibai da aka dora masa ba bai kuma zame ya fada cikin abubuwan da Allah ya haramta masa ba wanda kuma yake al sabiqu bil khairati shine almutaqarribu bima yaqdiru alayhi min wajibin wa mustahab bayan ya aikata abin da yake wajibi bayan ya bar abin da yake haram kuma yana kokarin ya ga ya aikata wani abin da zai iya na mustahabbi bayan wajibi kuma yana kokarin aikata nafil filu za ka same shi yana ta ɗau'i za ka same shi yana azumin alhamis da litinin da ayyamu za ka same shi da nafil filu da kiyamar laili za ka same shi yana yin sadaka bayan abin da yake fitarwa daga dukiyarsa na zakka wannan shine as-sabiqu bil khairat bi idnillah waɗannan dukkaninsu suna karkashin allazina safaina min ibadi dukkaninsu suna cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah madaukakin sarki ya gadar musu da littafi istifa'ullahi ubangiji ya zaɓi mutane ya sanya su cikin wannan layi ya ba su littafi wannan zaɓi na shi baya hada a cikinsu a samu azzalimu li nafsi a samu mai zaluntar kansa dan wasu za su ja da wannan sai ya za a yi yana azzalimu li nafsihi kuma ya zama daga cikin almustafai waɗanda aka zaba ya zaɓaɓɓe kuma zai zama azzalimu li nafsi wannan ba wani abu bane a samu wanda yake zaɓaɓɓe kuma azzalimu li nafsi domin zulmun nafsi wannan da wuya ne ka raba dan adam da zaluntar kansa zaluntar kan nan hawa hawa ne akwai wanda zaluncinsa ya fitar da shi ba kwata-kwata daga da'irar al'umma ta musulmi gaba ɗaya. Zaluncinsa ya yi nisa don ya kai ga shirka, shirka ba zalunci ba ce, inda shirka da zulmun azim, wanda zaluncinsa ya kai ga shirka, ga haɗa Allah da wani wanda zaluncinsa ya yi girma, ya fitar da shi daga da'irar musulmi. An gane ko? Ko zaluncinsa ya kai shi ga ta'atilun lahi subhanahu wa ta'ala, ta'atilun rab, ya ce babu Allah ma kwata-kwata. ko zalincin ya kai shi ga cewa kowa Allah ne komai Allah ne kaga wannan zalincin sa ya fitar da shi daga da'ira ta musulmi akwai kuma wanda zalincin bai kai haka ba zalincin na aikata kaba'ira ne yana aikata manya-manyan laifuffuka akwai kuma wanda zalincin zalunci ne na tafsiri gazawa wajen yin wasu abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya neme shi ko kuma zai yi su amma ba zai cika su yadda ake bukata ba wannan zalunci ne ko kuma a'a mutum ya ji cewa irin ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi masa babu shakka wannan ni'imar tana buƙatar wato a wajensa a samu yawan aikata ibada da kokarin kaucewa duk abin da yake zai ja masa fushin Allah amma idan da cewa yana kasawa a wannan janibin shi ba zalunci shi da dan adam baya rabuwa da zalunci lokacin da sayyidina Abubakar sayyidina Abubakar siddiqi ne a cikin wani al'umma ba siddiqi bane siddiqi amma lokacin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wace addu'a ya kamata ya rika yi sai manzo Allah ya ce ya faɗa qul allahumma rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ka duba siddiqi ne da yace wace addu'a ya kamata ya ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rika yi Allah sai yake ka rika cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira idan siddiqi an ce ya rika fadar haka ce ya ubangiji na zalunci kaina zalunci da yawa ina kuma ga wani gama gari ina ga wasu irin mu daga babu shakka kullum a cike muke da zalunci sai ta lokacin da ayan nan ta sauka ayan nan da take cewa فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون lokacin da wannan ayar ta sauka take bayanin cewa waɗanda za su samu amnu masu samun zaman lafiya a ranar gobe kiyama su ne waɗanda ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su za su samu amnu ya tashi suka je gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har da sai da Abubakar a cikin ka ce ya rasulullahi ga abin da Allah ya saukar wannan ayar ba mun ga cewa idan dai ayar nan yadda muka fahimce ta haka take to babu wanda zai kai labari na gobe kiyama fa ayyuna lam yadlim nafsahu ya rasulullah cikin waye bai zalunci kansa ba ku duba magana da sahabban suke yi fa ayyuna lam yadlim nafsahu kasa shi kenan babu wanda zai kubuta daga zalunci sai waye daga cikin mu bai zalunci kansa ba manzo Allah ce musu kwantar da hankalinku ba abinda ayat take nufi abinda kuka fahimta haka ayat take nufi ba ba na nufin zalunci irin wannan ba nufin shirka ba ku ji maganar bawan Allah da na kwarai ba ya bani ya ya bani la tushrik billah inna shirka la zulmun azim la zulmun azim saboda haka anan ana nufin shirka babban zalunci shi yasa ma yazo da nakira الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم wannan nakira din ta ta'zib Na nakira ce litta'zim ai lam yalbisu imanahum bi dhulmin azim ba su cakuɗa imaninsu da babban zalunci ba wanda shine shirka inda shirka la zulmun azim wal kafiruna hum zalimun kafirai su ne cikakkun azzalimai su ne azzalimai na hakika su ne azzalimai waɗanda suke zaluncin su yayi girma za mu ga cikin annabawa har cikin annabawa sukan samu kansu a cikin wannan yanayin. Nabi Adam alaihi salam mai ta addu'a yayi lokacin da ya ci wannan itaciya da Allah ya haramta masa me yace qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Annabi Yunus alaihi salam wata addu'a yayi ونادى في الظلمات أن ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min من الظالمين Annabi Yunus alaihi salam Nabi Musa alaihi salam lokacin da ya daki wannan ainihin kifi ya mutu me yake cewa rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la inni zalamtu nafsi ta ubangiji na zalunci kaina ka duba ta annabawa akan samu wani lokaci su samu kansu cikin irin wannan wannan bai fitar da su daga cikin almustafai ba daga cikin zababbu saboda ka kasancewar an ce ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا أنشي أن قادة جتافي قوة دمك زابا أتكاو الظالم لنفسه wannan baya nuna cewa a cikin wato abin baya nuna cewa azzalimu nafsihi baya ciki wasu sun yi kokarin su tawilin ayar kamar mu'tazilawa waɗanda su a gurin su babu maganar a shiga wuta a fita in aka shiga an shiga kawai babu ranar fitowa su a gurin su wannan ayar ai kaga za ta zama musu cika tunda azzalimu nafsihi karshe Allah ce jannatu adni tadkhuluna to ya kuma azzalimu nafsihi kuma ko kun ce ba zai shiga aljanna ba da kuma Allah ce jannatu adni yadkhuluna suka ce a ai ku ne da ba ku fahimci ayar ba ai da Allah ce thumma awratna alkitaba alladhi nasbaqaina min ibadina fa minhum wannan da mere hum din yana komawa zuwa ga ibadina ba alladhi nasbaqaina ba kun ga da suka yi kwana ko suka ce ai wannan lamiri yana komawa zuwa ga bayi bayan ba wai zababbun ba a cikin bayi akwai wannan amma masu shiga aljanna din su ne as-sabiqu bil khairati bi idnillahi kawai jannatu adni yadkhulunaha yadkhulunaha man yadkhuluha as-sabiqu bil khairati da az-zalimu li nafsihi da al-muqtasidu duk dan wuta wato a bisa mizanin mu'tazilawa su ma fa ba za su tafi aljanna ba dan dole ne a samu azalimin lazzi a cikin su dole ne to amma suna ta ainihin kokarin takura ra'amar ubangiji da zama ta kunshi dan wasu mutane wanda suke kada anan malamai suna tattaunawa me yasa aka fara da azalimin lazzi sannan muktasib aka kawo azalimin bil khairat da kashi da ila in kai ne za ka yi bayanin mukabi ka fara ka fara da babba sannan ka yi wakata aka fara da azzalim sannan aka zo aka kare da astabiqu bil khairat wasu kace an fara da azzalimu li nafsihi dan kada a jefa masa ya asu ya ji cewa ya ɗeba kauna daga rahmar ubangiji aka fara fadar sama ya ji cewa a ai ubangiji zai karbe shi idan ya tuba Allah zai yafe masa sai aka fara da shi an gane shi kuma astabiqu bil khairat sai aka kai shi karshe dan kada ya ga cewa yana tsirewa a cikin aikin alkhairi kullum shi ne a gaba wannan ya ruɗe shi ya san cewa fa wannan gamdakatar ne na ubangiji ubangiji shi ya bashi wannan shi yasa Allah ce bi iz lillahi sai ma ya san cewa ba wai kazar kazar din sa bane yasa shi ya zama ya fi kowa da a'a tawfiki ne na ubangiji haka wancan an gabatar da shi an fara da dan a sa masa wani abu na fatan rahama ta ubangiji kada ya daina kauna wannan kuma an jinkirta da don a dakusan masa wani rudu da jiji da kai an gane ko wannan wani abu ne da wasu daga cikin ainihin malamai suka faɗa wasu kuma suka ce an fara faɗan azzalimu li nafsihi domin su suka fi yawa azzalimuna li anfusihim su suka fi yawa a cikin al'umma sannan masu biye musu a yawa al-muqtarrid waɗannan in ka kwatanta su da azzalimuna li anfusihim sai ka su ne kaɗan sannan kuma aqallu min al-qalil su ne as bil khairat bi idnillah saboda haka an fara faɗan mafiya yawa sai masu bin su a yawa sai kuma aka faɗi waɗanda su suka fi karanci malamai dai sun yi ta magana akan hikimar da ta sa aka ainihin kawo wasu kuma suka ce a'a az-zalimu li nafsihi an kawo shi a farko sannan aka kawo al-muqtasid sannan aka kawo as-sabiqu lil khairati bi idnillah domin abinda za a yi magana na aljanna da shiga aljanna ya zama ya fi kusa da as-sabiqu lil khairat kun ga ai shi ya fi kusa da maganar aljanna السابق للخيرات باذن الله ذلك هو فضل كبير جنات عدن يدخلونها كاغا wanda zai fara zaton shine a gaba gaba shine wa السابق للخيرات waye zai biyo bayan sa al-muqtasid waye da karshe al-zalimu lil in ka samu kanka a cikin wato sama a wannan marar mutum ko azalimin nafsi din bai samu yadda abubuwa suka lalace ana ta yin ridda domin a yanzu ridda ake yi jama'iyya ridda jama'iyya ba wai ɗaiɗaiku ba jama'a jama'a haka ake ridda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin cewa a ƙarshen zamani mutum zai wayi gari mumini kafin yamma ya zama kashi yana da yamma kafiri kafin gari ya waye yana mumini kafin gari ya waye ya zama kashi haka Allah ya rike imanin mutum ya mutu bisa tauhidi da aqida mai kyau shi kansa wato ba karaman rahama bace ba karaman nasara bace ka zama azalibu da nafsihi ma cikin ahlus sunna ai ba karaman rahama bace mutum ya hada shirka da azalibu da ai kaga babban domin kamar da muka ce zalunci kaga hawa hawa ne ai hawa hawa ne to ai kokari a zama daga cikin asabi kulil khairat da abin mai wahala in ba a samu nan ba a zama al-muqtasid ba na ce ako ba zama cikin ko da almuqtasiduna na to shine ibnu taymiya yake cewa fa talibu li nafsihi al'ati bi tarki ma'mur aw fi'li mahdhur wanda yake saba wa Allah ta hanyar aikata abinda barin abinda Allah ya umarni da shi ko aikata abinda Allah ya hana wal muqtasidu shi kuma tsaka tsakiya al mu'addi lil wajibati wanda yake aikata dukkan wajibin da yake kansa wa tariki lil muharramat yake barin abubuwan da aka haramta masa amma ba za ka same shi ba kuma wajen aikata lafil kullu wa sabiqu bil khairati wanda yake tsere wajen aikata alkhairi kuma al mutaqaddibu bima yaqdiru alayhi min wajibin wa mustahab shine wanda yake kusantar ubangiji da abinda da duk yake iyawa na aikin wajibi ko aikin mustahab wa tariki lil muharram wal makruh shine yake barin haramun yake barin makruhi ibn taymiya cewa in kana kullum min al-muqtasid wa sabit qad takunu lahu dhunubun tumha anhu imma bi tawbatin wallahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin wa imma bi hasanatin mahiya wa imma bi masa'ib mukaffira wa imma bi ghairi dhalika ibn taymiya yace duk da cewa kullum min al-muqtasid wa ɗaya daga cikin al-muqtasid da as-sabit maganar shi kansa wanda aka ce al tsakatsakiya ko asabik wanda ya yi fice ya yi tsere kad ta kono lahu zunubin zai yi ya zan yana da zunubai zai yi ya zama yana da zunubi dan mutum ya zama asabiqu lil khairati ba shi ke nuna ya zama ma'sumi ba kamar da muka ce idan daraja ta siddiqiyya irin ta sayyidina abubakar ba ta sa sun zama ma'sumai ba Allah ce wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna lahum ma yasha'una inda rabbihim ذلك جزاء المحسنين ليكفر عنهم الله ليكفر الله عنهم أسوأ ما عملوا أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فدوبا وبنجد يجي والذي جاء بالست وصدق به هذا وانا شيء مقامي نفس الديكية وانا يزول قسكيا sannan kuma ya gaskata da shi wanda ya zo da gaskiya shine annabi sallallahu alaihi wasallama saddaqa bihi wasu suka ce kamar sayyidina abubakar wanda ya gaskata da annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar da yazo da ita ulaika humul muttaquna waɗannan su ne masu tsoron Allah Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbi suna samun abin da duk suke so a gurin ubangiji falalan ubangiji a gurin take sai abin da suka zaba zalika jazaul muhsinin wannan shine sakamakon waɗanda suke masu ihsani bayan Allah ya ce su ne muttaquna masu tsoron Allah waɗanda suke samun sakamako na abin da suka ga dama a wurin Ubangiji ranar gobe kiyama sai yace li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu li yukaffira Allahu anhum Don Allah ya kankare musu mafi munin aikin da suka yi kaga ashe cikin ayyukan su akwai at-sayyi'at duk daga matsayin da suka samu ja'a bi sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbih sai kuma Allah ya ce li yukaffira Allahu anhum aswa allazi amilu kaga ashe akwai sayyi'at a cikin ayyukan siddiqai ma to haka nan zamu ga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbu al muhsinin والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ka duba Ubangiji da ya ce, ku yi gaggawa zuwa ga aikata, ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga Ubangijin ku da aljannar da fadinta fadin mai da ƙasa. Waɗanda za su yi wannan gaggawar kaga su ne a kuna, su ne masu tsere. Si sare o ila bakfira ta mirar tukun wajen na ta abu hasa masu wala a wajen da mutu kai. An tanade ta ga masu tsoron Allah. Kamar yadda Allah ya ce, kamar yadda waccan ayar ta ce, والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون في الله يصف انت المتقون الذي لا ينفقون في السراء ما تجير ولوك تند تسكين يلوى والسراء ولوك تند تسكين يلوى الذي بايع على السير والكاذبين الغيظ ما سو ما سو هذه يفشي والعافين عن الناس ما سو يافي ومثال والله يحب المحسنين الله ينا سما سو توا sai Allah ya kuma sifanta su da ya faɗi ayyukansu na ƙwarai da ce ne idza fa'alu fahishatan aw zalamu aw zalamu anfusahum zakarullah wanda suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim su nemi Allah ya gafarta musu laifinsu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne yake gafarta zunubi ba Allah ba wa lam yusiru ala ma fa'alu wa ya'lamun ba za su doge akan aikin su da suke na kuskure ba alhalin sun san kuskure ne kaga Allah ya sifanta su da cewa su ne masu tsoron Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suke za su samu aljanna ardu has samawati wal ard wanda wa'idda bil muttaqin din yace su ne masu tsoron Allah amma duk da haka kuma sai yace sukan aikata laifi amma ba ka dogewa akan laifin su an gane ko ashe kenan zai yiwu ya zama na sun yi wani abu na gazawa a matsayin su na na mutane na yan adam da Allah madaukakin sarki bai ba su isma ba wannan abin da za su yi na zunubi tumha anhu bi tauba imma bi tauba a share musu su ko dai ta hanyar su tuba ya ubangiji mun tuba a yafe mana wallahu yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana san masu tuba yana san al-mutatahhirina waɗanda suke masu ainihin tsarki wa imma bi hasanatin mahiya ko kuma Allah ya share musu zunubansu ta hanyar ayyuka da suka yi manya-manya na kirki suna da ayyukan alkhairi yawa wanda idan laifinsu ɗan kaɗan ne yana faɗowa sai ya lime ya lifi ya bace a cikin tekun ayyukansu na kwarai don haka ayyukansu na kwarai suna shanye su haɗe dukkan wasu ayyuka da za su yi wanda ba daidai ba idza balaga al-ma'u kullatayn la yahmilu al-khabath ruwa ya kai kula biyu ai ba daukan najasa to haka suke to ayyukan su na kware suna da yawa ko da za su yi wani abu ba daidai ba sai ya bace a cikin ayyukan su na kware shi yasa lokacin da Hafiz ibn Abi Balta ya rubuta takarda yana sanar da Qurayshawa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo yake shi wani babban laifi ne Nabi ya abu wani ya rubuta yana gaya wa makiya cewa gashi abin da Annabi zai hukuncin wannan abu sun ci kisa ne domin hukuncin jasusiya ce shi yasa sai da Umar ya tashi lokacin da aka gano yayi wannan yace da'ani azrik unuka hadal hadal munafiq dale ne in bidiyo yayan wannan munafiki rabin tare da tsinke masa kai sai ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ce a Umar ayi hakuri da Allah Allah tala ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum ayu Allah ya baka san Allah ya yi kaye ga mutanen Badar ba ya ce ku je ku yi abin da kuke so na gafarta muku wato laifin da yayi sai ya fado makura. eh yana fadowa sai fado a gafarci menene ya sa laifin nasa ya zama ya kau wannan aikin da ya yi babba shi yasa lokacin da sayyid da sayyid na Usman ya sayi wannan rijiya wacce wacce musulmi suka ringa shan ruwa a cikinta a Madina a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma darra Usman ma amila ba'd daga yau babu abin da zai cutar da Usman abin da zai aikata daga yau shi kenan duk ma mai zai yi ba zai cuce shi ma'ana aikin da yi babba ne wa idan habibu a tafi dhanbin wahidin ja'at mahasinuhu bi alfi shafi'i kana da masoyi lokacin da zai yi maka laifi kwaya daya to sai ka dubi kyawawan halayensa da dabi'unsa waɗannan kyawawan halayen sai su yi ta neman masa afuwa ta neman masa gafara ko a ranar gobe kiyama ubangiji ai awo zai yi فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون da laifi sai ya tafi aljanna wanda kuma ayyukansa na lada suka yi ta kayo ta zama na ayyukan a banza su suka nauyaya a cikin mizanin waɗannan su ne suka yi asarar kawukan saboda haka ta yiwu mutum ya zama yana da alhasanatul mahiya shi sa a kullum ta'amulin ka da dan uwanka ka gina shi akan wannan mizani kada kana zaune da mutum ya kyautata maka sau sau ɗari ran da yi maka abu da guda ɗaya ba ba daidai ba kai baran baran da shi ka zazzage shi ka gaya masa kalma shi a banza ci wallahi yadda muke da kai za ka yi mu haka ba yadda muke da kai banza ta za ka yi mu haka ba daga ran nan ku ba ta kai ka ba ta ba sai ka duba a baya kuma me yayi maka na alkhairi waɗannan abubuwa sai su cece shi wannan shine ta'amuli mai kyau amma idan ka ce za ka zauna da mutumin da ba zai maka kuskure ba har abada to ba wanda ka zauna da shi a duniya har abada ka ce za ka sha kullun ka ruwan da ka sha gare-gare yake babu wani ɗan tsakuwa ko wani ɗan haki a ciki za ka mutu ka da ishi ruwa musamman kana Najeriya to shi yasa ce wa in ma bi hasanatin bahiya wa in ma bi masa'iba mukaffira ko kuma Allah ya jarrabe mutum da wasu masibu daban-daban waɗanda za su zama masa kafara Allah na kankare zunubin bawa ta hanyar sa da wani bala'i haɗa cikin wata rashin lafiya wannan rashin lafiya ta zama masa ƙaho ta ainihin zaman masa tsarki ta wanke shi daga laifuka yana laifuka sai Allah ɗora masa wata cuta ya kwana da kwanaki kasa da watanni yana ta zazzabi yana malaria to wannan sai ta kakkaɓe masa matuƙar momini ne har ne ko zai shekara dubu ba lafiya ba wani abin da za amma mumini rashin lafiya ta awa ɗaya ubangiji yana kakkabe masa ainihin ainihin laifuffukan sa ta yi Allah ya jarabe shi da wani abin da zai zama kafara ce gare shi in ma da gairi zalika ko da wata hanyar ba wannan ba ya samu ceto a ranar gobe kiyama annabawa su cece shi ko bayan Allah su cece shi saboda haka kaga ashe kenan ba kawai dan mutum ya aikata laifi ba za ka yanke masa hukunci cewa kawai wuta zai je wale dan wani kawai wuta zai je wannan ko taya ko ba taya a ta yiwu ya zama ya samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba a yanke wa mutum musulmi wanda bai fita daga musulunci ba ba a yanke masa shiga wuta ko me zai yi na kaba'ira sai dai a bar shi tahta mashi'a karkashin mashi'a ta ubangiji in sha azabahu wa in sha afa'a Allah ya so ya kama shi da laifi Allah so kuma ya yafe masa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa yadhiru ma duna zalika sai ce liman yasha da haka yake ta tahta al-mashi'a da kaga maganar mu'tazila da maganar khawarij masu cewa kawai wuta zai je babu maganar kuma fitowa ya sabawa wa yadhiru ma duna zalika liman yasha maganar murji'a waɗanda suke cewa duk zunubin sa matukar yana da imanin zunubin sa ba zai cuce shi ba shi ma ya saba wa yadhiru ma duna zalika liman yasha domin kalmar liman yasha tana nuna cewa ubangiji zai iya zabar wasu ya kona su zai iya zabar wasu ya yafe musu an gane ko Allah uh, ibn Taymiyyah ce wa kullum min as-sinfaini al-muqtasidina was-sabiqina min awliya'illah sinfi din nan guda biyu duka suri az-zalimu li nafsihi al-muqtasid da as-sabiqu bil khairat dukkanin su waliyan Allah dukkanin su suna daga cikin waliyan Allah wa inna awliya Allah hum alladhina zakarahum Allah fi kitabihi bi qawlihi ala inna awliya Allah la khawfun Alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ku saurara inna awliya Allah lalle waɗanda suke waliyan Allah la khawfun Alayhim babu tsoro tattare da su kan abinda za su je su ishe wajen ubangiji wala hum yahzanuna ko ba ta bakin cikin abinda suka bari a duniya alladina amanu sune waɗanda da suka yi imani wa kanu yattaquna suka kasance masu takawa imani da takawa ita ce sifa ta wali imani da takawa din nan dukkan wani mumini mai tsoron Allah yayi yayi tarayya a cikin ta illa iyaka hawa hawa ne al da kuma wani ya fi wani wani ya fi wani amma dukkaninsu sun yi imani sun yi tarayya a cikin imani sun yi tarayya a cikin takawa fa haddu awliya illahi in aka ce kai bayanin me ake nufi da waliyan Allah abinda ake nufi da waliyan Allah humul mu'minun almuttaqun wannan shine abinda ake nufi da waliyan Allah kamar yadda alqur'ani ya faɗa dukkan wani abu da za a faɗa dangane da waliyan Allah ba wannan ba to kawai tatsuniya ce in dai ba wannan aka faɗa ba dukkan wani abu da za a faɗa a ce wannan shi ne sifar waliyan Allah ba wannan da annabi da Allah ya faɗa ba to ta duniya yake shi Allah din ba shi ake jingina waliyan zuwa gare shi ba a ce waliyan Allah to Allah ya ce waliyai na ga su nan kaga shi duk waɗanda aka jigo ka ce za ka su cikin waliyan Allah in dai ba su shiga cikin wanda yake su ne waliyan nasa ba to ba su shiga ba duk yadda ka so ba za su shiga ba duk irin san da za ka yi musu wannan ba zai sa su shiga cikin waliyan Allah Ba ka waliyan Allah dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah wali kalma mai sauki amma ka ji ana cewa a ce wane ne wali a ce maka a ai wali sanin wali ya fi sanin Allah wahala ma'rifatul wali ya as'abu min ma'rifatillah kai da cikin jawahirul ma'ani wai sanin wali sanin wali ya fi sanin Allah Allah za ka san shi zan sauki amma wali sai ka wahala shi yasa wasu kawai sai su zo su nuna wani kabari su ce an ce daban wali ne zai gano wannan kabar to shi tun da ya gano shi kaga shi wali kaga kenan ba wanda zai gano ana ce sai sai wali an ta samu wannan kawai mutum sai ana tafiya da shi sai ya tsogo na wani goyo ta rusa kuka me yasa shi kuka ce daman an faɗa masa cewa akwai waliwa da a guri kaza a garin nan abin ne amma ba wanda zai gano su ce wali dan uwansa kuma ga shi Allah ya nuna masa kaga shi ya nada kansa kaga in haka ake gane wali kaga ai dole wali wali yayi wuya inda kaga dai kai ba za ka yi ba kana ahli sunna sannan abu a sanya wasu sharuɗa na waje taka a ce waliyan nan akwai abdadu akwai mutaba'u akwai autadu akwai akwai abin da al'aqabu akwai gauti akwai waye haka a raba su wato gida gida kuma kowanne a sa musu membership din a sashi cikin wani adadi a ce al'abdalu guda arba'in kaga sun wuce arba'in sai dai ka haƙura ba ba za ka samu shiga ba in ya kammala arba'in a ce al'adlu jaba'u su saba'in kaga in adadi ya kammala <laughs> dole ka haƙura ba za ka shiga ciki a ce al'autadu guda kuɗi ne turaka ne na duniya ɗaya rike bangon gabas ɗaya bangon yamma ɗaya bangon kudu ɗaya bangon arewa a ce algautu guda ɗaya ne shi a kowane zamani kwaya ɗaya ake yi shi baya ba a masa shirka shi kuma dukkan abin da yake gudana a duniya ta hannunsa yake biyowa wato duk bajet da ubangiji zai yi to ta ofishinsa zai biyo shi zai rarraba subhanallah to kaga irin a zo a ce kuma a shekara akwai diwani wato majalisa da suke haduwa inda za su tattauna kamar tare yan majalisa za a tattauna bil da bil bil da da gausu zai zai kawo a nada wasu sababbi idan wasu sun mutu a nada sababbi haka da ina aka faɗi wannan alqur'ani a ce waɗannan sune wani alqur'ani ta inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu har a zo a ce akwai ranar da za a rufe wani walittaka akwai khatamul auliya har azo ana rigima akan wannan matsayin wani ya ce shine wani ya ce bai yadda ba shine azo ana kai ibn arabi ya ce shine wasu suka zo suna girmama ibn arabin kuma suna san mukamin suna suna ce masa shaykhul akbar kuma suna san mukamin sai suka ce shi wani bangare ya rufe akwai rufewar ta gama gari akwai kuma rufewar ta musamman to shi ta gama gari su suka yi ta musamman wani har littafi ya akan haka saboda haka kaga wani wannan mukamin ina aka samu shi ina aka samu wani khatamul auliya kamar suna gogayya da annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi wa annabi kishi suna ce khatamul nabiyina to su ma akwai khatamul auliya har ma su kan fi so su fifita khatamul auliya akan khatamul anbiya so a fifita shi akan wannan kamar yadda al-hakim tirmidhi ba tirmidhi bai littafin sunan ba wani ne wanda suka yi tarayya a gari guda wanda ya fara rubuta ya fara fito da wannan bid'a ta khasmul wilaya ya rubuta wani littafin khasmul wilaya a ciki ya ma fifita an wani taka akan annabci malaman garin suka yi ta akan suka ce yayi ridda kuma shari'ar musulunci ake kaga sai an kashe sai zai to wannan bid'a da ya fito ta khasmul wilaya ita ce wasu suka dauke ta suka yi mata kuskure ma suka sa rigar ta ciki ko kuma shine aka zo aka yi ta rikici daga baya wannan yace shine wannan yace shine kaga duk wannan babu shi a'a in akwai khatamul awliya wanda ibnu taymiya yake cewa akhiru akhiru mu'minin taqiyyin ala wajhil ard mu'mini mai tsoron Allah na karshe da zai rayu a doron kasa shine wali na karshe wanda daga shi sai shikenan babu sauran mu'mini a duniya to wannan shine khatamul awliya illahi humul mu'minuna al muttaqun walakin المؤمنون yanqasimu ila ذلك wa إلى عام وهم المقتصد وخاص وهم sabiqun su waɗannan waliyai akwai waliyai wanda yake walittaka wanda take kowane mumini yana cikinta kowane mumini mai tsoron Allah yana cikinta akwai kuma walittaka ta musamman ita ce walittaka ta as-sabiquna bil khairati bi idnillah waɗanda suke tsere wajen aikin alkhairi wannan walittaka su ta musamman ce wa in kana sabiquna to ku su kansu sabi as-sabiquna din masu tsere cikin aikin alkhairi din su kansu su ma hawa hawa ne ala darajat kal anbiya'i kamar annabawa kaga matsayin annabawa suna cikin as-sabiquna bil khairat matsayin su yafi matsayin waɗanda ba annabawa ba yafi matsayin siddiqai kuma matsayin annabawan su kansu hawa hawa ne tilkar rusul fadalla ba'dhum ala ba'd wasu annabawan sun fi wasu kaga a cikin sabiquna din ma maratib ne hawa hawa ne wasu siddiqina da siddiqai a cikin siddiqan ma hawa hawa ne siddiqiyar abubakar ba ɗaya take da siddiqiyar aisha ba sai na abubakar shine mutum na farko bayan annabawa da manzanni shine mutum na farko duk wani wanda zai samu matsayin siddiqiya a cikin wannan al'umma to bayan sayyidina abubakar ba zai taka mataki irin na sayyidina abubakar ba wanda ita ce aqidar mu ahlus sunna an gane ko sauraka a cikin siddiqan ma hawa hawa ne sannan a zo akwai a shuhada a cikin shuhada din ma hawa hawa ne sannan as-salihun su ma a cikin su hawa hawa wa qad zakara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama al-ismayn في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ذا مقال أنا إن شاء الله سأتي بزوا ذا مشكتكم وانا حديثي domin ƙarin bayani a cikinsa duk da min ta kansa a cikin alwasiyatul kubra amma watakila wasu sun manta da muka faɗa zamu maimaita gwargwadon iko Allah madaukakin sarki ya samu dace ba sallallahu alaihi wa sallam ala wa rage mala adam gyara ya kamata ya faɗi me ya faru ba wai sun kasa biya ba ka gaya musu cewa abin da da suke bayarwa ana sawa an ninninka musu abin an ce su sun bar an ninka musu ya kai wajen yanzu miliyan ɗaya da wani abu haka kamar ana kora da hali ka gaya mu mutane mana me ya faru mala adam cewa yana son ƙarin bayani dangane da wannan hadisin man allaka tamimatan faqad ashrak da kuma hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan fadiya ahadukum fi naumi فليقل أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لا تضرها وكان ابن وكان ابن عمرو يعلمها من بلغ منهم من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في سك وعلقها في عنقه رواه أصحاب السنن. حديث نفرق ما يكي صلى الله عليه وسلم cewa wanda ya rataye laya to hakika yayi shirka abinda malamai suke cewa wanda ya rataye laya ya fada cikin shirka duk da cewa suna fassara ta da shirkul asghar shirkul asgar sai idan ya kudurce cewa layan nan tana matsayi irin na ubangiji wajen bashi kariya wannan zai fada cikin shirkul asgar sannan laya iri iri ce akwai laya da ta kasance an yi ta da sunan ubangiji kamar alqur'ani ko kuma ta kasance an yi ta wanda ba ba da sunan ubangiji ba an yi ta da surkulle da sunan aljanu duk malamai suna wannan sharhi din amma duk da haka sabanin da suka samu wajen rataye laya din magana mafi rinjaye shine barin ratayawa din shi yafi ko da kuwa ta alqur'ani din ce kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwadaitar akan haka ba kuma sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su yi haka a rayuwarsu ba sannan bayan wannan akwai abubuwan da ratayawar zai haifar yayin da mutum yake rataye laya din babu shakka dogaransa ga Allah zai ragu idan ya rataye laya din ya ga ya fita daga wani rinci ko ya samu abin da yake so sai tsammani sai tsammaci laya ce ta bashi ran da ya gan shi cikin wani hatsari ya laliba ya ji ba laya sai ki haba na san da na fito da laya ta haka ba za ta faru ba kaga a nan dogaransa zai koma akan laya ba akan ubangijinsa ba kaga wannan ba hadari ne sannan abu na hudu musamman ga kananan yara lokacin da za a rataya musu laya da sunan Allah a ciki da alqur'ani kul huwallahu masal misali ko idza jaa babu shakka za su iya shigar da wannan laya din a cikin gurin da yake najasa alhalin cewa alqur'ani an umarce mu da girmama shi an umarce mu da mu ainihin sanya shi a guri mai tsafta yayin da za a sa wa yaro a wuya zai iya fadawa cikin kwatami zai iya wasa da kwata zai iya dukkan wata najasa ta kai iya ta auka ma wannan kaga wanda ya rataya masa shi ke da laifi domin shi yaro ne kankan sannan abu na biyar wannan rataye laya ta alkur'ani ta fita daga manufa da ta sa Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani an saukar da alkur'ani tun zira man kana hayyan dan ayi gargadi da shi ayi wa'azi da shi ba dan a rataya ko a rubuta a sha ba kaga wanda zai mai da shi kundin ratayawa ya fitar da qur'ani daga makasudin da ya sa Allah madaukakin sarki ya saukar da shi duk da dalilai yasa sa malamai suke cewa ko da da alkur'ani ne barin rataya shi shi yafi a rataya din hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi wanda yake cewa aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ɗayan yanku ya firgita a cikin barcinsa, to ya ce ina neman tsari da kalmomi na ubangiji cikakku daga fushinsa da ukubarsa da sharrin bayansa da kuma raɗe-raɗen shaidan ina kuma noman tsari kada waɗannan shaidan shaidanu su halarto min to idan yayi haka wannan mafarkin nashi ba zai cutar da shi ba ƙarshen hadisin yake cewa ibnu amr Ibnu Amr shi ne Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya kasance yana koyar da ƴaƴansa wannan addu'a din wanda ya balaga daga cikin su wanda kuma bai balaga ba yakan rataya masa a wuya to wannan hadisi din wasu daga cikin malamai sun hassana shi sai hadisi ne hakan duk da cewa wasu malamai sun yi dan magana kan sanadin sa masu dama daga cikin malamai suka cewa hadisi ne hasan sai dai abinda ake ƙoƙarin a fahimta ta ƙarƙashin hadisin cewa yana nuna rataye laya a hadisin babu maganar rataye laya addu'a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar ya ce a dinga faɗa musamman lokacin da mutum ya yi mafarki na ban tsoro abdullahi dan umar dan amr ba kai tsaye zuwa yana rubuta yana lafiya wa yanzu ba yana rubuta yana karantar da ƴaƴansa ne wanda suka kai matsayin fahimta sai ya fahimtar da su sai su dinga yi wanda kuma zai iya ba sai ya rataya masa a wuya wasu suna cewa yana rataya masa a wuya don ya dinga karantawa kamar allo kamar allo ya ke rataya masa shi ba wai ya rataya masa a matsayin a matsayin laya ba wanda zai iya riƙewa saboda wayansa shi ke na sai riƙe wanda ba zai iya riƙewa ba sai ya rataya masa a wuya sannan kuma wasu malamai suka yi suka cikin isnadin ma cewa bai inganta zuwa ga Amr ibn al-As Abdullahi ibn Amr ibn al ba shi kansa akwai magana a cikin sa to ala ayyati hal maganar da muka faɗa ta farko wacce take cewa barin lafiya laya din gurungun ko da kuwa ta alqur'ani ce wannan magana ita ce ta firin jaye cikin cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar abdullahi dan mas'ud yana daga cikin da suke matsawa musamman idan ya ga wani yara ce laya ko da ta alqur'ani ce baya bada wannan kofar wannan magana ita ce mafi inganci wani kuma wani kuma yana cewa shin ya halatta ga matar aure sai aikin gwamnati ko da kuwa mijinta yana da aikin yi da zai ɗauke mata duk nauyinta na rayuwa in ya halatta shin koyarwa wato teaching ko aikin asibiti yana daga cikin ayyukan da za su iya yi tambaya ta biyu za a iya ɗaukar aikin asibiti a tsarinmu na nan Najeriya ga matar aure aikin larura ga umuman game da aikin mace al aslu asali ga mace shine ta zauna a gida ta yi hidima ga 'ya'yanta da mijinta kamar da Allah ce wa qarna fi buyutikunna wannan al-iqrar fil buyut shine asali ga kowace mace ta zauna a gida ta yi tarbiyyar yara tarbiyyar yara shine babban aikin da yake kan mace idan aka ce gida babu uwa babu uba uwa ta tafi aiki uba ya tafi aiki uwa ta tafi neman kuɗi uba ya tafi neman kuɗi yara ina za su ƙarshe za su faɗa hannun da bai kamata ba kamar yadda wani yake cewa laysa al-yatimu man intaha abawahu min hammi al-hayati fa khallafahu dalila inna al-yatima alladhi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula to maraya ba shine wanda iyayensa suka mutu ba suka bar shi baya da kowa ba baya da gata a wannan shine hakikatan shine maraya da ta cewa yana cikin maraici amma maraya na hakika shine wanda zaka ga yana da uwa amma ta watsar da shi umman takhallat uwa amma ta watsar da shi au aban mashghula ko uban da yake a shagala ga uwa amma kuma ba ta tare da shi ga uba amma shi ma a shagalce ki babu shakka a hakika wannan shine maraya na gaskiya to mace wannan shine al'aslu cikin cikin abin nan sha'aninta shine ta zauna ta yi tarbiya ta kula da mijinta wannan gidan da take ciki ya zama sakan ya zama sakan nutsuwa ga mijinta ta taskunu ilaiha da Allah ce ya zama nutsuwa ga mijinta idan ya je waje an bata masa rai ya je waje an kinsa masa haushi in ya dawo gida zai samu lallashi zai samu kwanciyar hankali amma ya zo gida kawai sai dai kakkai ya kalli kwano babu ko abincin da zai ci babu ruwan da zai sha abu babu shakka kaga ya baro jahannama ya fada cikin wata jahannama to amma lokaci larura ta kan iya kamawa mace ta tashi ta ta neman aiki bisa larura matar da mijinta ya mutu ba ta samu mai kula da ita ba ga 'ya'ya ya barta da su dole ne ta ɗauki nauyin lamarin su sha'anin karatun su lafiyar su tarbiyar su duk ta zama auyanta dole ne ta nemi abin da za ta yi domin ta rike nauyin 'ya'yanta wannan babu laifi idan ta tafi ta yi aiki saboda babu wanda zai ɗauke mata nauyin ta babu wanda zai iya mata babu wanda zai kula da sha'anin 'ya'yanta to ko da ita ɗin lokacin da za ka yi aikin dole ne ta kasance ka yi aiki a gurin da shari'a ta yadda ba daidai ba ne domin tana neman arziki abin da za ta ci saba wa Allah wannan ba daidai ba ne ba a yarje mata ba tana cikin larura ta yi abin da yake saban Allah ne don ta samu abin da za ta ci tazziyatul ruhi aula min tazziyatul badan wato abin da zai kiyaye mata addininta da imaninta da tsoronta ga Allah shi ya fi cancanta ta kula da shi sama da abin da zai kiyaye mata lafiyar gangan jikinta addinin ta shine sama da gangan jikinta gangan jiki duk wata azaba da za ta sha a nan duniya za ta wuce matukar ta tafi wa ta je wa ubangiji bi kalbin salim in dai zuciyarta tana nan da imani ta je wa ubangiji da kyawawan ayyuka wahala duk za ta sha a nan za ta kare sabanin ta ji daɗi a nan amma zuciyar ta lalace in ta je wa ubangiji ba bi kalbin salim ba to ala kuma za ta shiga cikin takeici kaga wahalar lahira ta fi ta fi wahalar duniya domin wahalar duniya ne yankewa ce amma ban da ta lahira da haya duniya ana iya jure mata amma ban da ta lahira saboda haka kaga ashe ba za ta ainihin shiga cikin abin da Allah ya haramta ba domin ta nemi ta ce tana neman arziki don haka in aikin ma za ta yi ta nemi aikin da ya dace a matsayin ta na mace da ya dace da matsayin ta na mace kuma gurin da ba zai zama ta keta dokar addini musamman koyarwa koyarwa a fi samun tsafta sama da ma aikin asibiti ake asibiti ba lalle ne a samu tsafta a cikinsa ba galibi ne saboda kun san abin ba wai ko rashin rashin abin nan likitoci mata ko kuma nurses mata bane a'a rashin kyakkyawan tsari ne da ya san da zai da za a bi na dokar musulunci akwai namijin yana nan kaje asibiti namijin yana nan da zai maka allura amma sai ya sa mace ta maka da rashin kunya in ka ce ba ka so a ce tafi da cutar ka wani asibitin ma suke maka mu mata da suke allura in kana so to ba ka so tafi kaga anan ba wai an rasa namiji mai allura bane kawai haka aka so shakiyanci kuma wani katon ya zo wata abin nan wata abin nan wata matar ta zo sai a sa kuma da miji ne mata kaga annan ba wai dan karasa masu yin bane tsarin ne tun daga farko aka samu waɗanda suke so su karya dokar sai aka gyara system din ana da wadatattun nas nas za su iya kula to sannan ko da a ce ma an je an ba wa nas nas ayyukan nasu sai kaga kuma tsakanin su da likitocin kuma ba a ainihin babu kame kai wai ai a ƙarƙashin sa take saboda haka sai ya kira wasu zauna su ta hira suna ta tafawa haka wannan ba halatta ba to idan har za a samu irin wannan cakuɗe ne ya tsakanin mace da namiji aikin bai halatta ba asibiti ne a ina ne a ko ina ne dole ne idan mace za ta yi aiki bisa larura ya kasance ta kiyaye dokokin ubangiji kuma gurin da za ta yi aiki za a sa ta ayyukan da bai sabawa shari'ar musulunci ba ya saba shari'ar musulunci bai halatta ba sai wannan da yake cewa yana neman ƙarin bayani game da masu aje wani abu a masallaci ko hula ko littafi su yi tafiyarsu ga wasu suna so su zauna yaya waɗannan Ni wanda zai aje wata hula ko wani littafi ya yi tafiyarsa ya tafi harkar gabansa saboda kada wani ya zo ya zauna ba ya da wannan haƙƙin in ya zo ka tura littafin sa ibn taymiya yayi maganar wannan Inda yake fadar cewa kamar waɗanda suke kama guri su sa da duma amma su tafi gaban su ce waɗannan bid'a suke bid'a suke ka zo ka kama guri ka tafi ka ce ba wanda zai zauna akwai yanzu a masallacin haramai ne na Madina ko na Makka akwai wasu durkoki wallahi kamar gado yadda wani ɗan sai ke faɗa kamar gado wani zai ce maka shekara ta ci shi yake zama a gurin wani tsoho ko ka zauna wallahi sai ka tashi sai ce maka shekara ta tun ana yake sallah waye ya ce sai a ba a taɓa nuna mana wani ko aka ce nan jimar da'iban wani yake sallah ba cikin sahabbai ka riga shi zuwa amma dole ka fita in sahun da yake bayan ka duk ya cika sai karshen masallaci wallahi sai dai kowa masallaci shi zai zauna a gurin shi yasa waɗanda ma suka san shi tsufa wato da ka zauna za a gaya maka akwai wani tsoho zai zo zai kai da tashi shi ba ma sai aja da tsufa ba kaga wannan bai halatta ba sai sabilillah bai halatta ba a masallacin maka ta kai ana ciniki ana ciwatuwar guri musamman a azumi ta ana ciwatuwar guri akwai waɗanda su aikin su kawai su kama guri su kama anan su kama anan sai su sai da duwomi da yawa sai je da wuri-wuri sai ya shimfiɗa ne ya shimfiɗa ne ya shimfiɗa akwai wasu can yayi jinga da su duk da duma ɗaya za a ba shi riyal hamsin ko a yi tsada da shi har ƙarshen wata haka ga abin da za a ba shi kawai haka shi aikinsa kullum zai zo da wuri-wuri ya kakkama guri ya kama na ya kama na ya kama ta idan suka zo daman sai ya dace ya nuna musu ya ci wannan riyal hamsin ta wannan lada wancan ma ya zo wani lokaci kuma ya shimfiɗa su gaba ɗaya sai ya kwanta ya miƙe gaba shi fa a tsawon baya can zai yi sallah wannan na sayarwa ne ba ba zai rage kansa ba kaga wannan ana magana sabiqul lil khairat wannan zai yi to kaga wanda ya zai iya zama halal amma lokacin da mutum ya zo ya zauna a sahu yana jiran sallah ko jiran karatu sai alwala ta warware ko wani rura ya ce a ce ana neman shi a waje sai ya tashi dan biyan buƙatar wannan wannan buƙatar tashi in ya dawo fa huwa haqubi kamar yadda ya zo a hadisi wanda ya tashi daga majalisin sannan ya dawo fa huwa haqubi wannan wanda ya kama gurin ya zauna yana karatun Qur'ani ko yana jiran sallah larura ta fitar da shi ba huwa ahqqu bi amma mutum ya zo tun sassafe ya yi shimfiɗa ya tafi kasuwa yana ta hada hada kuma ya zo ya ce huwa a bi wannan bai dace ba Abin da ake so da a gaggauta zuwa karatu ko shi daga ya fi ya rushe shi da aikin sa tunda da ya gaba da tsawon gaban nan duk an kama an tafi kasuwa kaga wanda zai yi gaggawa din nan ya zo ya samu tsawon gaba shi an rushe masa wannan gaggawa tun daga wasu sun sun zo sun sa da duma ta kama musu tsawon gaba saboda haka bai halatta ba yi taymiya a cikin fatawa ya yi wannan magana sai kuma wannan tambayar da take cewa waɗanne ƙa'idoji ne ya kamata malami mai karantar da mata ya kare matan aure karatu ya kamata ya kiyaye ban san me sa ce matan aure ba me ya hikimar da zai ce matan aure <laughs> sai matan da ba muharrabansa ba da na auren da ba na auren ba wato su ba na aure ba ne ba ba ba doka a matukar ajnabiya ce ba halal dole zama na akwai akwai akwai tsari kuma shi mai wannan tambayar da sai ya san tsari kawai da yana so ne kamar ya ce ai dan fadakarwa amma ba wanda bai sani ba ai kowa ya san hukuncin da yake kansa dangane da matar da ba ta shi ba akwai wani musulmi ba da kake bai san wannan ba to na san shi ma ya san an sani shi ma kuma ya sani a daidai bane dan dan mutum zai koyar da matan aure ko matan ma da ba na aure ba mutukar balagabu ne kuma ya ce zai ta alfarma ta musulunci ya huru ne wannan ba daidai bane ya karantar da su ba tare da kalwa ba kai ya ce zai zai zai musu interview yana kiran su ɗaya bayan ɗaya wannan bai halatta ba in ba zai musu interview din ta kama dole to ya kasance ba a cikin kalwa bane ba a cikin halwa bane sannan ya kasance koyar da su karatu zai yi ba wai ya zo su yi ta hira ba ana cewa ana ta dariya wannan bai kamata ba su ma mata in za su yi magana da su su yi magana da su yadda musulunci ya ce a yi magana da wanda ba abin nan ba fala ya khada da bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad malami ba wai ma'asumi bane ake malami ma'asumi ne ta karya miryar ta yadda take so saboda malami ne shi a'a za ta jefa shi cikin fitila kuma shi ma idan ya ga haka ya kamata ya ja mata kunne ya taka mata birki kar ta zo makaranta ta sha kwalliya kwalliyar da ba ta yi ma a gidanku. da zamana akwai hijabi cikakke na musulunci da za su da shi in za su iya sa niqabi haza aula in har haka za ta samu aula in kuma sun saurare ba saba to ba ce lalle a matsa musu ba amma ka a sha ko abin nan kwalli da jan baki ta zo wurjan wurjan haka ba kyan gani eh duk malami shi zai matsa wa ɗaliban su yi haka shi ba kuma ya kiyaye ba ya dinga zuga su ba kuma haka na san kowa ya san wannan sai dai kawai ai kokarin kiyayewa kuma koyar da su din idan har akwai mace da ta san karatun da za ta koya musu kaga ita ce auda ta koya musu idan aka rasa ne to ilimi samun ilimin shi ke kan gaba na sallallahu alaihi wasallam ya ce shi da bilal sun yi wa mata ainihin hudu ba sun karantar da su sai wannan kuma da yake buƙatar ƙarin bayani akan wata da'awa da ake yadawa ta kin karatun boko wadda har ta sa wasu suka fara suka fara yaga takardunsu na karatu idan boko haramun ne mu ma to na dai gane tambayar wato in boko haramun ne mu ma ya ga namu ni dai bace ku ya ga wato ba wai sabuwar akida bace na jin wanda ya san tarihin abubuwan da suka ta a Najeriya ya san ba wai sabuwar akida ba ce wataƙila kai yanzu ne ta addabe ka amma dama akwai ta lokacin da aka fara aka fara batun irin braza din da ake kai a nan braza ɗan muslim braza kaga aiki yawa an yi ta maganganu irin wannan ɗan tsagutu waye waye akai ta yaga takarda akai ta fitar da dalibai daga cikin jami'o'i wai su sun ba za su tafi da tsarin kafirci ba wanda ƙarshe kuma sai suka buge da shi ba dan aka yi ba kuma yanzu suka dawo su ne suke bin gwamnatin a guje kuɗi ake kashewa yadda za su samu mukami a gwamnatin da da a kira su haka matsalar dukkan layin da zai taho ba bisa tsari na Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba karshe ka sa masa ido ka ga ina zai ci ba inda zai ci sai ka gan shi wato daga sama ya fada rijiya daga sama da ya tsawo bai sai wuce rijiya rijiya mai zurfi kuma ka zuba daga ya tsar gutu kuma ka duba yanzu taka yanzu inda ake hari ake yi ma da zai yi su zama su ne shugaban kasar saboda haka komai ilimi da yake hukunta shi ilimin boko a karan kansa ba haramun bane a karan kansa babu wanda ya taba haramta ilimin boko a karan kansa ilimin boko daidai yake da wasu ilimin muka na abin da ake kira ulumul ala ka san misali lahu to yadda zaka yi arabiya ka ta zama ta miƙe daidai a lahu li haddi zatihi ba ce sai kowa ya iya lahu ba larabawa can da farko da suka suka rayu da adam safi da suka rayu da adam ba wanda ya san alfa'il marfu al-maf'ul bihi mansub ba wanda ya san wannan wannan ya cuce su a cikin su a bukata ta sa aka aka nemi a kai haka sauran ulum duk wannan baya baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce antum a'lamu bi umuri dunyakum inda ya shafi al'amuran addinin ku ko kuka fi ni sani aka abin da ya al'amuran a duniya ko kuka fi ni sani abin da ya shafi duniya wannan mutane su suka fi ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam sanin me ya kamata a karanta me wannan abubuwa abu da suke abin da dai kawai aka ce a kiyaye shi ne a kiyaye abin da yake na haramun kada a fada a cikin sa idan ilimin mukan sun kasance a gurbace suke wannan ba hana karanta ilimi idan ya gurbace za mu ga ibnu taymiya in yana magana akan falsafa ko akan mantiki duk da cewa duk wani sharri a cikin ilmul kalam waɗannan ilimin muka na mantiki da falsafa su suka haifar da shi amma sai kaga ya fi ma masu ilimin kwarewa a ciki har ta kai Abu Zahra a cikin tarjumar da ya rubuta yake cewa ba dan yadda muka ga Ibn Taymiyyah na ya karfa latifa ba da za mu dauke shi daga cikin manyan manyan malaman falsafa na musulmi saboda yadda yake littafin sa Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin raddi da yayi wa masu mantiki mujalladi ne kato ya kai shafi 500 Ya yi ta bin duk ka'idojin su ce ka'ida guda kaza kaza ma da suke faɗa ba su ma gane ta ba shi kansa ma a Platon da ya yake ko Aristo ko wane ne da ya faɗa ba haka ma yake nufi ba su ne ma ba su gane ba ai kaza kaza yi ta musu gyara inda bai karanta abubuwa zai iya musu wannan gyara ba kawai cakuduwar abu da abin da yake ba gaskiya ba abin da kawai ake bukata kai mumini kai musulmi da kasance ka san daidai din ka san gaskiya karatun addinin musulunci wannan zai sa ka ware gaskiyar daga abin da yake barna kuma maganar cewa karatun boko haramun ne ko a'a a yi sai an yaki gwamnati sai an kafa matsala ta abin nan a gwamnati ta musulunci sai an yi kaza sai an yi kaza wannan abu ne mai dogon tarihi kamar da taɓa ishara zuwa gare shi akwai wasu lokuta da aka samu alamul islami aka samu irin wannan da awa. wanda da ƙarshe ta haifar da abubuwa da dama da kila munasaba idan ta zo wani lokaci kamar da muka yi magana akan alqur'aniyuna za mu yi magana akan irin wannan amma lokacin da munasaba ta abinda ba na so a dinga cewa wata wata wata aqida da ta bayyana kamar mutumin da zai faɗi wannan kamar yanzu ma shi ya fara ba harkar addini amma da yake harkar addini a Najeriya ta wannan tsohon abu ne an dade ana cin cikin aiki ina cikin aiki ta sun ma cikin sabin s ko to duk abin da an riga an san shi a baya wasu sun yi shi karshe ga ramin da suka fada kuma yanzu wasu yara zo su shiga cikin wannan wannan guguwar Kuma karshe ana bin su wanda suke za su gane a hankali a hankali za su gane wanda kowa su gane ga muna musu fatan Allah madaukakin sarki ya gane da su Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi